Barka da zuwa tashar tsakar gida. Bayan kammala zaɓe, ina tsohuwar jaruma Fati Muhammad ta shiga. Fati Muhammad tsohuwar jaruma ce da ta shahara a fagen harkar fim a masana'antar fina-finai ta Kannywood, wadda za a iya cewa ba a taɓa samun jarumar da ta yi farin jini irin nata ba. ta samu damar da babu wani dan fim da ya samu domin kuwa ita ce a lokacin auren aurenta ya zama wani taro mafi girma yau sama da shekaru goma da suka wuce da yin taron auren har yanzu babu wani aure da aka yi a cikin yan fim da ya tara mutane irinsa abu na biyu ita ce ta farko a yan fim da aka taɓa gayyata zuwa ƙasar ingila wanda a daidai lokacin da tafiyar ta zo mata ta yi aure domin haka suka tafi da mijinta sani mai iska inda suka je suka zauna amma dai tun daga can suka rabu dutse a hannun riga domin haka kowa ya kama gabansa wasu na ganin wannan ita ce farkon cewar damar fati muhammad domin haka ne ma ta dawo gida ta riƙa walagigi a cikin yan fim kuma tun daga nan babu wani tasiri da ta ƙara yi Ƙarshe dai sai ta koma harkokin siyasa, inda ko a zaben da ya wuce ta taka muhimmiyar rawa wajen yakin neman zaben Atiku Abubakar. Amma yanzu an kammala zaɓe, ba a san inda ta sa gaba ba. Shin ko mece ce makomarta kuma wace irin rayuwa ta tsara wa kanta? domin dai har yanzu Fatima mu tana da sauran lokaci na tsara rayuwa mai kyau yadda za ta yi aure ta zauna a gidan mijinta idan Allah ya bata haihuwa zuwa lokaci na gaba ta sami 'ya'ya da jikokin da za ta yi alfahari da su. Daga jaridar Dimokuraɗiyya, da na subscribe don samun labaran kaniyu da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.